daidai da sha takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. muna masu godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya zaɓe mu ya ara mana rayuwa da lafiya ya ba mu dama muka halarci wannan wata mai albarka watan ramadan watan alkur'ani ne wata ne da allah madaukakin sarki yake baje kolin alkhairai wata da allah madaukakin sarki yake ɗaura shedanu yake kwararo rahama da jin kai ga bayan shi muna roƙon allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za su dace da alkhairan da ke tattara a cikin wannan wata kadai kada bawa ya ɗauka shigowanka watan ramadan za ka dace da dukkanin rahamomi da jin kai da allah maɗaukin sarki ya tara a cikin watan aiki za ka yi allah maɗaukin sarki duk sanda ya kira masu imani to bai shiru sai ya gwama imanin da aiki na kwarai mu dagi a cikin wannan wata na ramadan ma'aikata ayyukan kirki kar mu yadda da sallah ta wuce mu a cikin jam'i kan mu bar nafilfilin da ake yi kafin da bayan kowace sallah mu kula dangane da halattar sallan ashan a cikin jam'i da kuma abin da ya shafi sallan tahajjud in lokacin fara ta yayi mafi mahimmanci kan mai sakaci da halartar fagagen tafsirai domin a nan ne za mu koyi abin da allah maraukin sarki ke so don mu yi mu dace da abin da yake yi na rahama haka mu nisanci abin da allah maraukin sarki baya so wanda bai da ilimin alkur'ani da sunna ba zai san waɗannan abubuwa ba na gaba mu taimaka ma 'yan uwa da abokan arziki makota iyaye da sauran talakawa wanda ba su da shi dan abin da za a samu su yi sahur su yi buɗe baki su tallafa su taimaka ma zurriya da 'ya'yan da allah maɗaukin sarki ya ba su wajen hidiman al'amarin da ya shafi sallah duk abin da za ka yi a wannan wata na ramadan kai marmaza ka yi shi kafin watan ya wuce kai marmaza ka yi shi kafin allah maɗaukin sarki ya jarabce ka da rashin lafiya kai marmaza ka yi shi kafin ajalinka ya ƙare mai yiwa kana daga cikin waɗanda ba za su ga ƙarshen wannan wata na ramadan ba sannan dukkanin wani ɗaya daga cikinmu wanda ya san yana aikata wani aikin da bai da kyau ya tuba ya bari in kana ƙarya kana saba alkawari kana cin amana kana cin haramun kana zina kana luwaɗi ko kina madugo duk wani abin da wani ya san yake yi a cikin watannin baya waɗannan abubuwan kuma yana da ƙenin babu kyau to ya tuba a cikin watan ramadan tuban ɗan ba ƙara cewa ya bari da izinin allah ba zai ƙara ba kar ya zama kayi tuban ramadan bayan ramadana kuma ka ci gaba da yin abin da ba shi kenan ba jama'ar annabi mu tuba mu bi allah madaukakin sarki mu kiyaye haƙƙin al'umma mu kiyaye mutuncin al'umma mu kiyaye jinanan abin da ke tsakaninmu duk wani abin da zai hautsina al'umman annabi kai baya-baya da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya tabbatar da digadiganmu a kan abin da yake so kuma ya yadda da shi in ba manta ba a ci gaban muna tasiri ne a cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kasir na al-imam imaduddin abul fida Ismail ibn Kasir ne Dimashki Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi. Muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul Luqman, a inda alaramma a baya ya karanta mana ayoyi guda biyar mun fara tasirin ɗaya biyu uku lokaci ya ƙure a wancan lokaci a yau da izinin Allah za mu tashi aya ta hudu amma kafin nan ya karanto mana waɗannan ayoyi mu ji su sannan mu dasa daga inda mu kwana a jiya Allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لما من تابع mariga mun tattauna bayanai dangane da huruful muqatta'a da Allah maɗaukin sarki ya buɗe wasu daga cikin surori da su bayan nan muka ji saƙon Allah maɗaukin sarki dangane da bai wanda yi ma wannan littafi na alkur'ani da cewa littafi ne wanda yake cike da hikima littafi ne wanda mabuwayin sarki ya saukar da shi sannan alkur'ani shirya ne rahama ne ga duk wanda ya kyautata ibada ga Allah malam yi mana bayani cikakke dangane da ma'anar ihsan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu Allah madaukakin sarki ya ce alladhina yuqimuna salata su waɗannan bayi waɗanda suke masu kyautatawa da Allah ya masa alƙawarin shiriya da kuma jin kai to su ne waɗanda suke tsaye da sallah suna yin wannan sallah a bisa ilimi a bisa yanda manzon Allah ya karantar da a yi sallan nan kuma suna yin sallan nan kan lokaci suna yin ta a kan kari a cikin jam'i a inda Allah madaukin sarki ya umarci mutum da ya salla a nan wai utuna zakata sannan suna ba da zakka shin zakka wannan ta farilla ko ko zakka Zakkan da ake taimaka ma bayi waɗanda ba su da buƙa ba su da hali a agaza musu domin ita wannan aya ko kuma wannan sura sura ne da Allah ya saukar da ita a garin makka zakka kuma a madina aka farlanta ta malamai suke cewa tun a garin makka sahabbai sun kasance suna infaki suna ciyarwa suna taimaka ma 'yan uwansu shi sa ma alkur'ani ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qablil fatihi wa qatal to sun ciyar sun taimaka sun agaza duk abin da ake son su yi sun yi to shine Allah maɗaukin sarki yake yaba masa nan. cewa suna bayar da haƙƙi da ke cikin dukiyansu wannan haƙƙi a yau malaman fikihu suna kiran shi cewa filmali haƙƙun siwa zaka a dukiya akwai wani haƙƙi da allah madaukin sarki ya ɗaura wa bawa ya rika yana bayar da kyauta sadaka kyautatawa sadar da zumunta duk wannan alkhairi da ake da waɗannan dukiyoyi to ba zakka ba ne wasu malaman suka ce zakat ce to amma kasantuwan wajabcinta ba tabbatar da shi ba sai da aka je madina da bayanin ƙa'idojin yadda za a fitar da nisabi wahum su waɗannan bayi masu tsare sallah da zakka bil akhiratuhum yuqinun suna da yaƙini a zuciyarsu dangane da lahira tare da cewa lahiran nan gaibi ce gare su to amma suna da yaƙinin cewa tabbas tana tafe to kocin da suna da wannan yaƙini to zai sa duk abin da Allah ke son su da su yi wanda Allah maɗaukin sarki bai son su da siyin sai kuma su bari za mu ji tukwicin da Allah zai masu sakamakon imani sakamakon sallah sakamakon zakka da yaqini game da al'amarin lahira Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin tafsirin al-muharrarul wajiz fi tafsiril kitabil aziz na al-qadi abi muhammad abdulhaq bun ghalib bin atiya al-andalusi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi yace summa wasafa ta'ala al-muhsinina bi annahum Ladina indahum al bil ba'as Allah madaukakin sarki ya siffanta al muhusinun da cewa su ne waɗanda suke da yaƙini dangane da tashin alƙiyama wa bi kulli ma ja'a bihi rasul kuma suke da yaqini akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wa indahum iqamatus sala kuma su waɗannan masu ihsani su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa ita'iz zaka kuma suke ba da zakka waɗannan su ne bayan Allah madaukin sarki da ya ce alkur'ani yana zame masa shirya yana zame masa rahama saboda su ɗin nan nuna ne kun gano wannan da kyau ku sai ka koma sai ka kalli kanka tsakaninka da Allah shin kai din nan ka yi imani da ranar ƙiyama da abubuwan da za su faru a farfajiyar ƙiyamar ka duba ka ga abubuwan da Allah yake so ne kake yi abubuwan da Allah baya so kana bari domin duk waɗannan abubuwa suna daga abin da ke taimakawa a tabbatar da cewa bawa fa ya yi imani da ranar kiyama ba kawai eh ai akwai ran tashin alkiyama ai an mutu za a yi hisabi dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna kowa ma zai yi faɗin wannan ai abin da ake so shin kayi abin da zaka more a wannan ranan ka yadda kana tsaye da sallah kamar yadda annabi ya ce a yi shin ka yadda da duk abin da manzan Allah ya zo da shi kana fitar da zakkan dukiyanka kana bada ta ga waɗanda suka cancanta su ci mala yake cewa wa min sifatihim ma qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su waɗannan muhsinin yana daga cikin siffansu Shi ne kamar yadda annabi ya faɗe hina sa'alahu jibril yayin da mala'ika jibril ya tambaye shi anil ihsan dangane da kyautatawa Ƙala, sai annabi ya ce mai an ta'budallaha ka annaka tara shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah misali Allah ne ya umarce ka da yin kaza to ka yi wannan aiki a matsayin ibada ne da Allah ya sa ka kaman kana ganin Allahn gashi gabanka fa'illam ta kun tarahu in kai ya zan baka ganin Allahn fa'innahu ya raka ai yana ganinka duk mutumin da yake bautan Allah a bisa haka to shine muhusini shine wanda alkur'ani yake rahama da jin kai gare shi tsakani da Allah muna ihisani yanzu Allah ne ya ce misalla haka Allah ya ce mu zo wajen karatu mu zauna wajen tafsiri shi muna kyautatawa muna yi kamar yadda Allah yake so muna kiyaye dokokin Allah ko ko muna yi yadda muke so mu yi tsimbaron mu yadda rin mu ya tsara mana mai kokari mu gyara domin Allah maɗaukin sarki yana nufin mu da alkhairi ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu fadilatu sheikh ahmad mustapha maragi a cikin tafsirin shi mai suna tafsirul maragi yake cewa ai hazihi ayatul kitab alhadi min zaik kun ga waɗannan ayoyi da muke karanta su na alkur'ani to ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da shirya da suke shiryar da bayi daga karkata ashafi min dalal masu warkarwa daga kowane nau'i na ɓata liman ahsanul amala amma ba kowa zai dace da wannan alkhairi ba sai fa wanda ya kyautata aiki alkur'ani yana zama shirya ne daga karkata daga ɓacewa daga sauka a kan hanya alkur'ani yana zama waraka daga cutar ɓata amma ba ga kowa ba sai ga wanda ya kyautata aiki za a ga mutum ya ce ya yi imani amma kuma yana kafa hujja da alkur'ani yana bata kuma yana batarwa ya kai haka bai kyautata aiki ba ne domin ka'idin imani shine innal lazina amanu wa amilu salihat yadda imani yake da ƙarfi to haka aiki na ƙwarai ma yake da ƙarfi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sannan wataba'u shari'a bayan kyautata aiki to kuma sai mutum ya bi shari'a ba abin da ya maka daɗi a rai za ka ɗauko ka kawo ba ba abin da ya maka ɗaci a rai za ka yi ƙoƙarin kawarwa ba sai abin da shari'a take so a bisa karantarwan annabi da kuma fahimtar sahabbansa faƙamus salata alal wajihil akmal sannan waɗannan bayi suka yi ƙoƙarin tsaye da sallah a bisa fuska mafi cika Yadda allah maɗaukin sarki ya ce a yi karanta littafin sifatu salatin nabi minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffan sallan annabi tun daga kabbara har zuwa sallama kaman annabi yana sallan a gabanka haka ake son kai sallan a kan lokaci kuma inda aka umarce ka da yin sallan mala ya ce allazi rasamahuddin fi auqatiha za ka yi sallan ne a bisa yadda addini ya tsara kuma a kan lokaci kowace sallah tana da lokacin da aka ce ka yi ta in ka yi kafin akwai matsala in ka yi bayan akwai matsala jama'a mun gano wannan sai inda shari'a ta baka daman jam'u ta ƙadim ko kuma jam'u ta khair. in ba wannan ba in ka sake ka aje sallah ba a mahallinta ba to ka shiga matsala wa zakata sannan suka ba da zakka almafaruda alaihim zakkan da ta zama lalle a kansu ila mustahiqiha zuwa ga waɗanda suka cancanta su ci zakkan akwai wanda yake kuskure zai fitar da zakka wai sai ba 'yan uwan shi kuma waɗannan 'yan uwan ba su daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya lissafa cikin alkur'ani cewa su za a ba zaka ƙyashi da muguntar rai shi ke cikin zuciyan shi shi ba zai ɗauki kuɗin shi ba wani bare ba wannan baran shi Allah maɗaukin sarki yake son ka ba sannan aikin ka ya zama mai kyau in baka yi haka ba to baka yi abin da Allah madaukin sarki yake so ba shi sa jama'a mu daina ganin kyashi wajen duk abin da za mu ɗauka mu ba 'yan uwanmu mu daina jin mun yi asara na abin da muka ɗauka muka ba addininmu muka tallafa domin ci gaban da'awa mu sani cewa allah madaukin sarki ya yi alkawarin duk abin da kai mai wallahi su ya ninka maka allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa aikanu bil jaza fi daril akhirah su waɗannan bayi masu kyautatawa wanda alkur'ani yake zame masu shirya da rahama su ne waɗanda suke da kyakkyawan yaƙini yaƙinin da bai gurɓata da kowane nau'i na bid'a ko shirka ba cewa akwai sakamako a gidan lahira kenan duk wanda yake da yaƙinin cewa lahiran nan na tafe zai yi ƙoƙarin aikata ayyukan da zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah wanda bai da yaƙinin akwai sakamako mummuna shine wanda yake miƙe kafa wajen ya saba ma Allah yanda ya so idan aka yi mai wa'azi cewa abin da kake yi wa ne ba fa daidai ba ne sai mai da abin rigima ya ɗauka ana ƙoƙarin cin mutuncin shi ne ba daidai ba ne ba haka ba ne so ake ka gyara don kai da mai faɗin ku dace da rahamar Allah a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba jama'a mu tuba daga laifuffukan da muke duka in muka tuba Allah madaukin sarki zai gafarta mana Allah yana cewa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ashe masu tuba ma mumine ne ashe wanda bai tuba akwai matsala cikin al'amarin shi ma mun gane wannan da kyau ku cikin sotu maryam a bayan da Allah madaukin sarki ya lissafo ya bayanin ayyuka da ƙoƙarin manzanni sai ce fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sala amma an samu wasu 'yan baya sun biyo bayan waɗannan da suka waye gari sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat kuma suka bi sha'awa na rai fa sawfa yalqawna ghayya sai Allah ce illa man taba wa amana wa amila salihan Allah kenan shi Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin da ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan ƙarshe sai Allah ya ce ya tanaji aljannatu adinin ita zai sa sa ciki shi sa duk wanda ya san yana yin abin da ya saba ma shari'a to ya tuba in ka tuba sakamakonka aljanna ne illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat in ka tuba bannan da kai a baya ma lada zai zama ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarin zunubi Allah shela yake yi ye kuwa yake yi neman yake duk wanda ya laifi ya zo ya tuba shi sa kada wanda ya yanke tsammanin Allah ba zai gafarta mai ba ba ku da labarin mutumin nan mai zunubi mujalladi ɗari da annabi ya da labarin shi bukhari ya ruwaito ya je lahira la ilaha illallahu ce kadai bai bata ba amma komi ya lalata amma Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi ba ku da labarin barawon likafani wanda yake sace likafani bayan an binne mamaci a kabari barawon barawon gawa ne ya sa aka ƙona shi aka sheƙe tokan shi a iska lahira na tsayawa allah maɗaukin kai annabi ne allah maɗaukin sarki ya ɗauko mai abin da zai faru aka gaya mai a yanzu don ya shiryar da bayi kan tuba allah na son masu tuba da za ku tattari gaba ɗaya ku zama ba ku laifi da allah maɗaukin sarki ya kau da ku ya kawo waɗanda in sun yi za su tuba wannan ba cewa aka yi ka yi ba don mai yiwa an kace tu madalla kaga alheri gara da zo tafsirin nan <laughs> ka gani ai haba wala ashe abin da nake ma daidai da kaji ma Allah na neman mu billahi allazi la ilaha illa huwa ba ma'anan shi ba kenan ana sa a nuna maka duk yanda kai kokarin ka tafi akan hanya dodar kasantuwan kai ba mala'ika bane kai ba ba annabi bane zaka iya zamewa in ka zame ka dawo ana bayani akan waɗanda suke aikata ɓanna bi jahalatin ba su sani ba sannan in sun faɗa ko sai su tuba ba wanda zai ce ato alhamdulillah kaga ya fa'idan zuwa nan kenan ba irin wannan ba yana gama wancan wasiyan ya mutu ‘yan uwanshi da iyalanshi ‘ya'yanshi da abokan arziki suka kona gawan aka je aka sheƙe tokan kamar yadda ya bar wasiya yana gama sai Allah maraukin sarki sai ta da shi iskan teku da iskan tudu aka ce su haɗo shi a bisa ƙa'idan kun sai gashi gaban Allah gashi gaban fada mai abin zai magana da shi kai me yasa kai wannan aiki yace tsoronka ya Allah Allah ce je kana gafarta maka inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wallahi in zunubinka ya tokare sama ka tuba Allah zai zo maka da irin wannan na gafara da jin kai Allah ka gafarta mana amma wani ya ce aini ina nan ina ɗiban zunubai sai na ga dab to sanda ka kai gargara ko ka tuba ka ce inni tubtul ana inna lokaci ya ƙure maka Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa ragibu ilallahi fi thawabi zalika kuma suna da kwaɗayi dangane da samun ladan da Allah maɗaukin sarki ya tattalar ma waɗanda ke tsaye da sallah da ba da zakka da kuma ya ƙini dangane da lahira walam ya ra'u bihi ƙa'ida basiriya da ayyukansu ba ban gano wannan ni da nike tafsiri yanzu ya zama don Allah nike yi ba ina yi ne don in birge ko don in ba da haushi ko don in nuna na'iya ko don wani abin da ya kama da haka ba ya zamanto an yi ne khalisan mukhlisan lillah alaran da ke jan baki haka masu ɗaukan mana karatu ya zama haka suna yi don Allah ne ku da kuke halatta kuke sauraron zancen Allah da annabi ya zama kuna yi ne don Allah ba don wani ba ba don wata manufa ba don ku shirya ne to in kun tsare wannan ka'idan za ku ji sakamakonku yanzu ba daɗewa allah ka sa muna yi ya ba su ma'a wala aradu bihi jaza'an wala kora. kuma suna yin wannan ba tare da neman wani ya saka masu da komi ko a gode masu a tafa masu ba suna yi ne lillah walamma kana na bi hazihil halal. mala ya ce yayin da waɗanda suka siffanta da waɗannan siffofi maɗaukaka humul gayatu fil hidayati wal fala suka zama su ne waɗanda suka kai matuƙa suka zama a mafi ƙololuwa na shirya da kuma dacewa da arziki na Allah sai Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗanda suka kiyaye waɗancan ababen da muka ambata to fa su ne waɗanda suke kan shirya shirya ta musamman daga ubangijinsu Allah ka sa muna ciki yau ne mai wahala ciki eh akwai wani abu da ke da wahala yanzu kana kan shirya ko da mutuwa ta same ka ta fuji'a billahi al'adim ka riga ka rabauta ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne waɗanda za su samu falahi za su samu rabo za su shiga aljanna ma'anan muflihu ne kenan a duniya ba za ka taɓe ba duk abin da ka ta samu gaba a nan gidan duniya sai allah madaukakin sarki ya sauwaƙe maka shi ko da neman takarar shugabancin ƙasa ne ba dai shi ne mafi ƙololuwa a ƙasan ba zai zama da sauƙi ko da kana neman aiki ne a wata ma'aikata yanzu kuma kai ɗalibi ne ka tsara waɗannan abubuwan ka tasa da roƙon Allah sai Allah ya maka shi neman aure kake yi ba ka da lafiya ne duk wani abin da ya wuce ma gaba ya zame maka ƙarfa-ƙarfa ka tsara waɗannan ƙa'idoji da dokoki da umarni na Allah ka ga yadda Allah madaukin sarki zai sauwaƙe ma abin ka gan shi yadda ka san ba bakin komi ba kai dai ka yi da gaske kuma karka ce kana bautan Allah yau gobe jibi ka bari in ka fara to sai ka ga kwalwar daka mana tseren da mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara ya ce alkawarin da aka yi ya cika kawo to lokacin ne za ka tsaya bautan Allah minal mahadi ilal lahad tun daga tsumman goyo har zuwa shiga kabari Allah ka sa mu dace da haka Allah maraukin sarki cewa ula'ika humul muflihun lalle waɗannan su ne waɗanda za su caɓa daga raɓasar aljanna Allah ka sa muna ciki jama'a duk wani faɗi tashi da muke kab me muke nema aljanna ce ba wani wanda yake neman wani abu wanda ba aljanna ba kai har ɗan mishan in ka ji ya ce zai shiga mulkin sama me yake nufi aljanna yake nufi kaji mai zagin Allah ballantana kai da ke yaban shi Allah ya tsare mana imanin al’imamul bai dawe a cikin tasirin shi ya yace listi jima’i himil al-haqqa wal wal'amalu salih to kun ji inda matsala yake wanda zai caba da wannan shirya da falahi shine waɗanda suka tattaro aqida ta gaskiya duk wanda ya san aqidan da ke ran shi ba aqida ce ta gaskiya ba imar maza ya tuba ya bari e maza ya gyara ke maza ya tuba sannan sai an hada da aiki na kwarai shi yasa ko aiki za ka yi siya cika ka'ida biyu imanan sabon? sai yana da gaya sai yana da mabda kun gano wannan da kyau ku shi yasa bai ce man qama ramadana imanan sabon, gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya tsayuwar ashan duk wanda ya kiyamul laili duk wanda ya tahajjud yana mai imani da Allah sannan yana mai neman lada wajen Allah duk zunuban shi da suka gabata ka sani duk taɓargazan da ka yi a baya Allah maraukin sarki ya watsar da shi ana fahimtar wannan da kyau ku? Allah ka sa mu dace al-imam imaduddin abul fida isma'il ibn umar ibn kasir ad dimashki yake cewa ya ƙulu ta'ala ula'ika ai almuttasifuna bima ta min al imani bil kaga waɗancan da aka riga aka gabatar da su a baya waɗanda Allah maraukin sarki ya fara yabansu da jinjina mai imanin su da cewa sun yi imani da gaibi wa iqamis sala sannan suna tsaye da sallah wa infaq min ah, min rizqillah min alladhina razaqahumullah kuma da ciyarwa daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya azarta su wal infaq min allazi razaqahumullah suna ciyarwa daga dukiyan da Allah madaukakin sarki ya masu baiwa wal imanu bima anzalallahu ila rasul kuma suke cikakken imani da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar zuwa ga annabi ba su da ja ba su cewa ai malam wane ya ce ba cewa ai mazabinmu kaza ta ce ba cewa ai ka'idanmu kaza ne o'o an saukar ma annabi ya inganta ya aiki da shi a bisa fahimta kyakkyawa da sahabbai suke manassin aiki kawai mun gano wannan da kyau ku mala yace wal iqani bid daril akhirah kuma suka samu kyakkyawan yaqini dangane da gidan lahira wa huwa mustazlimu listi'dad laha min al a'mal as-salihah kuma mutum ya lazumta ma shi, shirin dacewa da lahiran nan ta hanyar aikata ayyuka na kwarai wa tarkul muharramat kuma mutum ya zage dantse wajen barin duk wani abin da Allah ya haramta alahudan wanda ya cika waɗannan ka'idoji to shine yake kan shirya ai ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah ta'ala ne wanda yake kan wani irin haske kan wani ɗoɗar hanya basirantacciya wanda Allah maɗaukin sarki mai baiwa wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su za su ci nasara fi duniya duk abin da suka ta sama gaba a duniya za a gansa a sahun gaba wal akhira kuma a lahira su ne lahi wa safwatul mala ɗan daman Allah duk wanda ya tsara wannan ka kwantar da hankalinka a duniya ba za ka tozarta ba a duniya ba za ka wulaƙanta ba duk abin da ke maka giza a rai wallahi sai Allah madaukin sarki ya tabbatar ma da shi kai dai zo mu haɗu mu ba Allah ka gani kun gano wannan da kyau ku ka cire gillin kowa a ranka kun gani ka sallan yusibana illa ma ka taballahu lana huwa maulana Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa wa qala muhammad ibn ishaq an Muhammadu bin abi muhammad an ikrima aw sa'id bin jubairin an ibn abbasin ulaika ala hudan min rabbihim ay ala nurin min rabbihim hudan an nur duk wanda yake cikin haske waman ja'ala Allahu lahu nuran waman lam yaj'al Allahu lahu nuran fala fama lahu min nur amma yanzu kana cikin haske to duk wanda Allah bai sa mai irin wannan hasken da kai ya sa ma a yau ba Allah ba wanda ya zai sa mashi ‘yan kore ‘yan baranda ‘yan sewa na sewa ne ba za su sa maka hasken da Allah bai sa maka ba za ka neman makanka haske ne da kanka wajen kiyaye waɗannan abubuwan duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya zuwa mai haske ko in duk garin nan sun taru kan cewa sai sun cutar da shi ko sai dai su cutar da kansu ba za su iya ba mun gano wannan da kyau ku annabi ya ce da na farko da na ƙarshe za su tare a kan su cutar da wani bawa abin da allah madaukin sarki bai ƙaddare cutu da wannan abun ba to ba su iya ba. allah madaukin sarki ya shiryar da mu wastikama alama ja a bihi sannan su ne waɗanda allah maɗaukin sarki ke mabaiwa zama suna da tsayewar daka akan duk abin da allah ya zo masu da shi wa ulaika humul muflihuna sune waɗanda za su cira za su dace da babban rabo ai allazina adraku ma tulibu sune waɗanda suka riski abin da aka nufe su da su wana jomin sharri ma minhum haribu abin da suka nema sun samu sharrin da suke gudu kuma Allah ya tseratar da su kenan duk wanda ya tsara wancan aljanna zai same ta raba raba wuta kuma Allah maɗaukin sarki zai nisanta shi da ita faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad fas kowa ya tsara wannan aiki jama'a wuta sai dai ka ji labarinta mun gano wannan da kyau ku Allah ka sa muna daga cikin bayinka da kace la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahad anfusuhum khalidun Allah ka sa mu dace wa qala jarir wa amma ma'ana qawluhu ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim fa inna ma'ana zalika fa innahum ala nurin min rabbihim wa burhanun واستقامة والسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى الإمام ابن جرير يكي تشيوا حقيقة معنى أولئك على هدى من ربهم cewa ma'anan shi shine suna kan wani haske ne da Allah maɗaukin sarki ke haskaka zuciyansu yake haskaka rayuwansu yake haskaka duk abin da ya shige masu duhu kuma Allah ne ke zuwa masu da wannan fitilla wa burhanun kuma suna kan wani hujja da dalili wastiqama kuma suna da tsayuwan dindindin akan addini karka zama kana fluctuating kana kadawa yau ayi addini da kai gobe ba a yi yau kana kan sunna gobe ka shiga bida'a yau kana kan da'a gobe kana sabo yau kana tauhidi gobe ka shiga shirka kar ka sake zama kana haka kun gano wannan kullun kullun diman da'iman da kai a ciki wasadad bitasdidihi ya zama duk abin da ka ta samu gaba Allah madaukin sarki ke ma saiti wa tawfiqihi lahum kuma Allah madaukin sarki shi ke datar da su duk abin da suka ta samu gaba za a ce anya zai yiwu kawai sai ga taufiki min Allah Allah madaukin sarki ya datar da su Allah ka sa muna ciki fasaran da ya ce wa ulaika humul muflihun ai su ne wanda manjihuna za su samu najahi za su samu tsira almudrikuna ma tulibu wanda suka riski abin da suka nema inda Allah bi amalihim ta hanyar aikinsu wa imanihim ta hanyar imanin su billah wa kutubihi wa rusulihi sun yi imani da dukkanin littattafan Allah da kuma manzannin shi min alfawzi bi thawab wal khulud fi jannatin sune wanda za su samu gwaggwaban lada sannan su ribaci aljannar Allah wannan jati mimma addallahu li adaihi min al sannan sune waɗanda za su tsira daga mugun tanadin da Allah madawakin sarki ya tana dama bayi waɗanda suke saba mashi jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan shine dan takaitaccen shimfida da sharan fage wanda muka yi ma waɗannan ayoyi guda biyar mun gano wannan da kyau ku mun fitar da ma'anan waɗannan ayoyi ne a cikin wasu tasirai kafin jin haƙiƙanin abin da malin ya rairayo mana a cikin wannan tafsiri na al-misbahul munir saboda saƙonnin da ke cikin waɗannan awoyi guda biyar saƙonni ne masu ƙarfi idan da za ka kiyaye waɗannan awoyi ƙwaya biyar kaɗai ka bi waɗannan bayanan da muka yi wajen fassara su aƙalla a cikin karatu nawa karatu hudu ina ba ka tabbacin cewa da izinin allah za ka rabauta a lahira ne ba faɗi ba to bari ku ji al'imam abulfida ibn kasirin yake cewa ta kaddama min awwali suratul bakara bayanai sun riga sun gabata a farkon suratul bakara ammatul kalam alama ya ta'allaku bi sadar hazihi sura duk zantuttukan da malamai suka yi dangane da ayan farko na wannan sura waɗannan huruful muqatta'a mala ya gabatar mana da bayani a kansu wanda mun karanta da ku a nan malai cewa huwa annahu subhanahu wa ta'ala jahala hadal qur'an ya sanya wannan alqur'ani ya zama hudan shiriya ne waye ne yake sanya bata wa shifa waraka ne daga dukkanin cuta na sankaran zuci sankaran imani duk abin da zai lalata alakanka da mahalicinka alqur'ani ya zama shiriya gare ka wa rahmatan sannan alqur'ani jin kai ne lil muhsinina kaji ko sai baga wanda suke masu kyautatawa kaji alaman kyautatawa ko Allah ka sa Qur'ani ya zame mana haka mahala yace wa humul lazina ahsanul amala fi ittiba'i shari'a sune wanda suka kyautata aiki wajen bin dukkanin dokokin Allah faqamus musalatal mafruda suka tsaye da sallolin da aka farlanta masu bi hududiha ta hanyar kiyaye haddodin sallan wa auqatiha da tsara lokutan sallan wa ma yattabi'uha minan nawafilar ratiba wa ghairu ratiba sanan duk wasu nafilfili da ake kafin da bayan sallah da nafilfili na musamman irin su salatu duha da salatu tahajjud da tarawih da salatu tasbih da sauran waɗanda Allah madaukin sarki ke son bawa yayi duk suna yi kun gano wannan da kyau ku ko wanda fa shi bai nafila ruwan shi nan magana cewa ne ya labarin ce farilla ma ta samu kun gano wannan da kyau ku to kaji in kana son ka samu abin da muka karanta ku har nafilan kakka bari wa zaka zakka sannan suka bada zakka al mafruda alaihim ila mustahiqiha suka bada ita ga waɗanda suka cancanci su ci wa wasalu arhamahum suka sadar da zumuntansu wa ba a wa ƙuraba ihim kuma suka sadar da zumuntansu gawa danginsu na kusa wa ƙarabatihim danginka dangin uwa dangin uba waɗanda kake da zumunci da su wa aikanu bil jaza'i fi daril akhira kuma suka samu yaƙini ga irin sakamakon da za a gidan lahira faragibu ila Allah fi sawabi zalika kuma suke kwaɗayin samun wannan a wajen Allah lam ra'u bihi ba su riya ba wala aradu jaza'an minan nasi wala kora, ko ba su nemi sakamako mutane su yaba ko su tafa ko su kai wani akwai bin Allah ba su nemi wannan ba man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fahuwa minan min allazina ƙalan ta'ala to wanda yana daga cikin waɗanda Allah ya yaba ma ya ce ula'ika ala hudun min rabbihim lallai waɗannan mutane suna kan shirya daga ubangijinsu ai ala basiratin wa bayyinatin wa manhajin wadihin jalle suna kan basira suna kan wani irin hujja mai ƙarfi kuma su ne 'yan manhaji manhajin Allah ba kun gano wannan da kyau ku ba shiririta ba wadihin jalle kuma hanyar da manhajin da suke a kai a fili yake sarari wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne bayi waɗanda za su ci nasara fi duniya wal akhirah kun ji bayan da ne muku ku shi yasa an ga wani yana cin nasara a rayuwar shi ta duniya ku kai ma ka koma ka ba Allah zaka ci amma bari in yi kokarin mai da wani baya ko da tsiya ko da arziki to kana da ta cewa kenan a majalisan Allah eh in ba ka da wannan karfin ko Allah ya baka iyawa kai ma ka bi Allah gani Allah zai ma irin nashi ko sama da nashi Allah ya tsare mana imaninmu aya ta gaba Allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi man yashtari wal hadith li yudilla an sabilina li yudilla an sabilillahi bi ghayri ilmin wa yattakhidha أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم kungan samu matsala bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanan masoyan shi 'yan ashabul yamini Allah ka sa muna ciki sai kuma ya komo yana sanya bayani min halal askiya, halin taɓaɓɓu matsiyatan lahira alishtigali bi lahawul hadis waɗanda suke shagala da lahawul hadis mai lahawul hadis hmm, jama'a don allah mai lahawul hadis malin zai zuwa mana bayani kowa ya nasu yan tsakaninmu da allah jama'a da zaman hira da zaman gulma da zuwa ka je ke bacci haka sudan mutsalakan da ka zuwa ya tafsiri wanda ya fi tsakaninmu da Allah duk jama'a sun samu kansu matsala a kan me wani yana nan yanzu ya tattale fina-finan shi na indiya da na turawa da na kowa yana nan ya ɗana su ya aji wai za su rage mashi yini shi kenan ka gode ma Allah da yau ramadana ɗaya ga wata kuma an shiga mai an shiga wa minan nasi man yashtari lahawal hadis wal iradi an la kaga wani shi ba ruwan shi ana fara karanta alkur'ani za a yi tasiri ko za a yi wa'azi ana fara karatun hadisan annabi sai kada takalmin shi ya tsere wani lafiya yana da uziri kai kowa mana da uziri in uziri ne shaidan mana da shi yayi kai me yasa ba kai ma su sujada bai ce uzuri na mai uzurin neman girma mun gano wannan da kyau ku uzurin neman girma mu umara'u ne da aka yi mu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan ayoyi guda biyu ga din mai imani za su bigi jikin shi amma bari mu tasa so da yardan Allah mu ji saƙon da Allah maɗaukin sarki ya faɗa malika tafsirai mu ji fassaran da malamai suka yi don mu ɗibi alkhairai don mu game fa'ida Allah ka sa mu dace al'imam ibn kasir awul fida ya ce lamma zakara ta'ala halar su'ada a yayin da Allah maraukin sarki ya fayyace mana halin waɗanda za su rabota da arzikin lahira wa humul lazina yahtaduna bi kitabillah sune waɗanda suke shiriwa da saƙonnin da suke ji daga cikin littafin Allah wa yantafi'una bi sama'ihi kuma suke cin moriyan sauraron littafin Allah jama'a mu ne muna sare yanzu abubuwan da muka ambata mun amfana da shi abubuwan da muka saurare muna tsammanin za mu amfana to in Allah da muna cikinsu kun gano wannan da kyau ko ka ji ka saurara ka amfana wannan shi ne abin da ake nema kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya siffanta cikin alkur'ani ya ce Allahu nazzala ahsanal hadis Allah shi ne wanda ya saukar da ahsanul hadis labari mafi kyau bayani mafi daɗi mafi natsar da zuciya ala bi zikirin lahi ta tsuma innul kulo za ka ji ana tallace akwai wata waka mai sanyaya zuciya wa zuciyan wa allazi na amanu wa ta tsuma innu kulubuhum zikirin la ambatan allah alkur'ani ambatan allah hadisan manzan allah su ne wanda ana karanta ma mai imani ana tasiri ana sharhi zai ji natsuwa a cikin zuciyan shi sai ce ala a natsu a saurara ku taro hankalinku bi zikirin lahi ta tuma'inul kolo ta hanyar ambatan Allah cikin alkur'ani da sunna zuciya ke samun natsuwa in gaji natsuwa a gewayen wannan to ba natsuwa ba ne bala'i ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wani zai ce in ya sha sigari sai ji zuciyar shi ta yi sanyi ba sanyi ba ne bala'i ce wani zai ce in ya samu kwalba guda na caji ya ɗana ha zai ji hankalin shi ya kwanta sai ji ya yi watsai ba watsai ba ne bala'i ne wani zai ce in ya je taɗi ya zu maganganu da kalmomi na budurwan shi ana kalmomin batsa sai ce wala ya ji ya sarara ba sararawa ba ne hukuba ce ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani abin da ya saba ma Allah ka auna shi da awon bala'i ne kawai mutane su zauna zaman hira yau su zagi ne su mutuncin suwa ne su bata suwa ne sai mutum ya ji ya ji daɗi gobe ma zai dawo Allahi al'adim wannan musiba ke sa kanka ciki musamman waɗanda su sun tasa shugabanni da zagi aiwa ne ka za ina za a gansu su gafarta maka ana fara magana ka ce kai kana wajen ne in ya ce a waya gaya maka shi wannan waya gaya mai shi wannan waya gaya mai isnadi nan ku a tasabbutu fin riwaya in ba ka ba sai ka ce larabu da ni Allah ba da ladan kyautarwa a banza kun gane da wannan gara ka kamo fm ka ji tafsiri ka sa katin alkur'ani ka saurara ko ka je ka kwanta ke bacci ya fi maka wannan zaman ɓarar da lada annabi ya ce a nan manil muflis ko ko kun san waye fallasashe sabai suka ce fallasashe a cikinmu shine wanda bai da ko kwabo ba kayan ka ba na rataya shi ya fallasashe annabi ya ce au ai fallasashe cikin al'ummata shine wanda zai zo lahira ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji bin iyaye haƙƙin makota komi yayi kuma ya karbu kawai jira yake kawai abu da aljanna ya fada amma sai zo ya zagi wani ya yi gulman wance ya ci mutuncin su wani ya ƙoƙarin zubar da ƙima da darajan wasu ya ci dukiya kaza yayi kaza a ɗiba ana biyan al'umma haƙƙinsu idan ladan nashi ya ƙare ba a gama biya ba sai kuma koma a ɗibo la zunubansu ana ɗorawa a kan shi ƙarshe a yi wuta da shi wannan shi ne fallasar shi kai kana ladan bayarwa ne cikin magabata akwai mutumin da ya yi kama makocin shi da alawa makocin ya sallama ya ce to ai ban yi sakon alewa ba kuma na kayan koman da alewa ya ce ba wani abu ba ne? labari na ji an ce kai man kyautar ladanka kuma annabi yana cewa man asda ilaikum ma'arufan fa kafi'uhu duk wanda ya maka abin arziki ka saka mishi sai na gani ba abin da zan iya maka shine baka alewa yace kai ko bawon Allah wani abin arziki ne maka yace wallahi gulma na an ce kai duk wanda ya gulman ka ai ladan shi ya baka kun gano wannan kai ma abin arziki mutumin da ya iya baka ladan azumin Ramadan din shi ko sallan shi na wata shida ko biyayen iyayen shi na shekara hudu ya ɗiba ya baka a gulbar minti biyar ɗaya kaga ya cancanci alewa mun gano wannan da kyau ko kaga a yau in ba ka da yadda za ka aika mai da alewa sai ka aika mai da cizi ina fatan mun gane <laughs> shi ne ladan ne ladan gulman shi shi ya baka ladan azumin shi na ramadan da sauran tafsirin shi da tahajjud din shi kila ma ya dace da lailatul qadari alhadi sai a ɗiba a baka a gulman minti uku kuma duk waɗannan gulmace-gulmace da ɓatanci da ake wa mutane yadda ka san iska ne sanda ake take bugawa sannan ake jinta in ta wuce fa <laughs> ta wuce kenan shi za ka kara wawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to ne sai ce kitaban ahsanul hadis shine littafin da mutashabihan mathaniya littafi ne wanda za a yana da kama da junan shi sannan littafi ne wanda ake nana da karatun shi za mu zo za mu ji mai hakikanin ma'anan wannan ayan a cikin tafsiran da za mu je mu haskaka dangane da ma'anan abin da ake nufi da lahaul hadis malam zai kawo mana mai masa fassara na kai tsaye Allah ya ce ta sha'irrun min hujuludin ladina ya shauna rabbahum kai masu tsoron Allah idan ana karanta musu alkur'ani tasirin abin a zuciyarsu har zuwa ga fatan jikinsu ma mun gano wannan da kyau ku sai kaga tasirin a idansu sai kaga tasirin a bakinsu abin na tasiri a kunnuwansu har a tafiyansu wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna tasirin alkur'ani ne tafiya cikin natsuwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama jahilai na tsokanin su da kalmomin batanci sai ce a zauna lafiya mun gano wannan walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama in dare yayi kuma sallah suke mun gano wannan da kyau ko wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya kuka kenan ba komai ke maso wannan tasiri ba sai me sai alqur'ani mun gano wannan da kyau ku to qur'anin yana tasiri hatta ga komi nasu sune alladhina yakhshawna rabbahum summa talina juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah amma in wajen ambatan Allah ne sun bi kowa karsa shi <clears throat> ba a ce maka wa'azi duk jikina ya mutu tashi a sallah ka ce to wa'azi ya lausa sani kuje kuje kuje sallan nan mala ya tawo ba mu labari akwai mutumin da ana isuwa madina yanke jiki ya fadi saboda shauki malin dan bida ne sai malamai suka ce ya za a yi shauki ya bige mutum kai ka ce ɗan bida ne ah, to shi annabin shauki bai bige shi bayi sabban annabi an shauki bai bige su ba kai ya ka wuce annabi ka wuce sahabbai da tabi'ai da su imamu malik da sauran manyan bayan allah kuma ka wuce shehinka shi ka ya je aikin hajji wa shi duk jikin shi amudu ba zai yi aikin hajji ba Tunda aka ce mashi rasulullahi kawai shi ke <laughs> akwai miya guwa ƙasan nan <laughs> akwai wanda aka ce bai zuwa sallan juma'a sau da wai idan ya je masallacin juma'a yana jin almajirai suna bara suna cewa dan amina baban zara wai in ya ji wannan saboda tsaban shauƙin san manzan allah sai faɗi su ma shi kuma annabi yana gida bila ke cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah bai taba suma ba su aisha ba su suma ba su fatima ba su suma ba ali da hassan da husainu ba su suma ba su bakar da umar ba su suma ba sai kai wannan shi ne i stupid of the year din kenan <laughs> kun gano wannan da kyau ku malaka kasa gane wai me ke damun mutane <laughs> me ke damun wai kawai da an ce dan amina baban zara sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama waye dan amina ba manzo Allah ba waye baban zara ba manzo Allah ba sai ka ƙara da angon a'i ai dai shine ba wani abu kakka su ma ka tsaya gem. Allah maɗaukin sarki ka tsaye da mu gem. za mu zo maimaita waɗannan awayi guda biyu in Allah maɗaukin sarki ya raya mu a gobe sai mu ci gaba da fassarar abin da malam ya ɗauko mana bayani a kai anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum